Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na Radio France International RFI, da naku na Sani. Kamar dai yadda kuka ji a cikin labaran namu, hare 'yan bindiga na ci gaba da ɗaukar sabon salo a Najeriya, inda a baya-bayan nan suka tsananta kai farmaki hatta akan sansanonin soji. kusan a iya cewa haka take a sauran yankin sahel musamman burkina faso lamarin da kan yi sanadin mutuwar jami'an tsaro masu tarin yawa wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa sashen hausa na gidan rediyon faransa international kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama lokal government kevistan nigeria to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi kira ga ɗan majalisunmu da sanatocinmu washin kusan manta da yadda halin arewacin najeriya yake ciki ana kashe mu ana gidajen mu ana koran mu daga garuruwan mu a arewacin najeriya amma sun yi bari tsaya ba su san komi ake ciki ba kuma alhali yanzu ba su ƙara cewa suna da bukata da mu sai lokacin zaɓe ya yi to ina kira ga al'umma arewacin najeriya ya kamata mu tsaya tsayin daka domin mu kawar da wannan milkin zalunci da 'yan majalisunmu da sanatoci ke muna don idan muka yi la'akari da cewa muna da matasa waɗanda na san halin da arewa take ciki mu tsaya mu zaɓe su kan mu yi amfani da kuɗi a zaɓe mai zuwa domin zaɓe a kuɗi da kuɗi shine ke jawo mu arewa taɓarɓarewar tsaro da sauransu a ƙarshe muna addu'ar allah ya ba mu zaman lafiya suna na haɗari mai kwamfuta mai ma daga jihar kebbin najeriya Assalamu alaikum ya wasu mai magana Usman bello Bonkari daga jihar Takwas a Najeriya. Hakika wannan yunkuri na Boko Haram na zafafa hare-hare a wannan lokaci hakika abin ya zama da mamaki duba da abin ya laha a da yanzu kuma abubuwan sun rike sun to sun cimma mai muna fatar gwamnati za ta ɗauki matakan da ya kamata. Hakika akwai buƙatar ƙarin jami'an tsaro tun da waɗannan 'yan ta'adda sun fara aiki da jirage marasa matuƙa hakika wannan abin akwai tashin hankali kwarai. Muna fatar Allah ya kawo na ƙarshen wannan matsala. Na gode Usman bello Bonkari daga jihar Sokoto a Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International mai magana Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Dawara hare-hare a arewa maso gabashin Najeriya da kuma wasu yankuna na nahiyar mu ta Afirka da kuma arewa maso gabacin Najeriya wannan ba karamin abun tashin hankali bane da takeici. Idan ka dubi abun da yake faruwa a jihar Borno da Yobe a satin nan da ya wuce, yadda muka ga 'yan Boko Haram sun ƙaddamar da mummunan hare-hare wanda an samu asarar rayuka na sojoji da kone barikoka da kone motoci wannan sai ya nuna muna maganar da shugaban ƙasar nijar abdulrahman tiyani ya faɗa a kwanan baya na cewa akwai yiwuwa wasu ƙasashe waɗanda sun ba 'yan ta'adda makamai a wannan yanki domin a ci gaba da kai hare-hare wanda sabanin haka aka samu mahukunta a ƙasar nan da wasu 'yan jaridu da suka fito a wannan yankin wanda muna ganin gogaggu ne suka fito suka yi ta against din abin da Cani ya faɗa maimakon su fito su yi bincike na kwakwab kan maganar Cani sai suka bage da cewa ai Cani ya ce bindigan harbo jirgi aka ba 'yan Boko Haram to idan har wata ƙasa za ta iya ba 'yan Boko Haram bindigan harbo jiragen sama ai abu ne mai sauƙi su ba su makaman da za su zo su yaki sojoji ta ƙasa su ya zama wajibi 'yan najeriya da mahukunta da 'yan jaridu ya kamata mu yi taka tsantsan kuma mu gane wallahi ƙasar nan ita ce kasar mu idan ƙasar nan ta watse ba mu san inda za mu sa kanmu ba Allah ka bamu da wamammen zaman lafiya a Najeriya da Afirka mai magana Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum da farko sunana Mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Buren Nijar mun haɗa gwiwa tare da Malam Gada Nasko Gangan da yi Sanye da sada da daura muna zuwa albarkacin bakin mu game da 'yan bindiga da sun ka sake sabon hari hagga sozawa da jami'an tsaro to gaskiya rashin karɓar shawara ta gwamnoni musamman shi gwamnan borno wanda ya faɗi wannan matsala nan da fata guda amma duk an ki kula da shawara ta har gashi abin ya yi kamari an yi banna an kasa sozawa shin an kasa soza ina ga farar hula ina ga wani ɗan kasuwa ina ga wani makiyayi suna na abdullahi kaka allah ya kawo mana ƙarshen wanga kashe-kashen bil adama, da gaba dai gaba dai rfi Assalamu alaikum Radio France International mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno. Gaskiya lamarin tsaro sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ganin yadda 'yan kwanakin nan 'yan bindiga ko in ce da 'yan ta'adda gaba ɗaya suka zafafa kai hare-hare hatta kamar yadda kawai bayani a sansanin sojoji gaskiya abun ta da hankali ne da firgici musamman ganin yadda ake tunkarar damuna yanzu haka talakawa ba za su samu nutsuwa na su shiga jeji su yi noma ba shi ma wannan barazana ne wa kasar gaba daya da fatan dai hukumomi za su dau matakin ba sani ba sabo a daina wasa da rayukan bayan Allah a ji tsoron Allah a yi yakin nan da gaske na gode ku tashi lafiya mai magana Ibrahim biyu, ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno suna na rabiu nuhu na bukka daga karamar hukumar bakuri da ke jihar katsina da najeriya ci gaba da kai hare-haren ta'addanci da yake kara ta'azzara a yankin sahel kasashen mali burkina faso najeriya da nijar to gaskiya wani babban al'amari ne mai tayar da hankali duba da cewar ainihin sojojin da suke yaƙi da ainihin wannan miyagun mutane za a ga su ma ba su tsira ba suna zuwa suna kai masu hare-hare a ainihin barukokinsu wanda wannan babban ƙalubale ne ga ainihin manya-manyan shugabanni musamman masu rike da madafun iko ya kamata sojojin na a nema masu ainihin kayan aiki na zamani da ainihin ƙarin hanyoyin sadarwa a tsakaninsu sannan kuma matuƙar ƙasashenmu rashin aikin yi da ainihin talauci yana ƙara katutu a tsakanin waɗannan ƙasashe to dole ne za a ga ainihin ayyukan ta'addanci ta ƙara ƙaruwa. Kada shafa, ana tare da sashin Hausa na gidan Radio France International cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma da ke buƙatar bayyana ra'ayinka. ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayin naka a shafinmu na facebook ko ta manhajarmu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum Radio Faransa sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbi Najeriya. hare-haren 'yan bindiga da yake addaba ƙasarmu ta Najeriya musamman Maiduguri, Yobe da sauransu, da Arewa maso yammacin Najeriya, Zamfara, Sokoto, Kebbi, Neja da sauransu. To babu abin da za mu cewa illa Allah ya kawo mana sauƙi. saboda idan ƙasa ba ta cikin kwanciyar hankali to ba abin da ke gudana da daɗi su kuma shugabanni sai su iya ƙoƙarinsu ga kawo ƙarshen wannan al'amura da ƙarshe masu hikima sun ce abu uku suke ka cikakken tsaro a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Na ɗaya tsoron Allah ga shugabanni da sauran al'umma. Na biyu yin adalci ga shugabanni. Na uku kuma da yin addu'a ga magabata musamman malamai. Daga Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. Suna na Sani Telakwa, ina kiran ku daga Oka ta jihar Anambra a kudu maso gabashin Najeriya. abinda zan ce game da maudu'in ku ne game da matsalolin tsaro da suke fuskantar arewacin najeriya da mawa'in sassa na yankunan sahel shine ne abubuwan ya ka daure mana kai wani lokacin saboda mukan samu labaru iri-iri daga bakin mazauna wa'annan yankuna a kafafen yada labaru irin naku cewa an san inda mutanen nan suke kuma ga wuraren da suke amma me yasa su tari ba za a kai ɗauki mataki a kansu ba kafin su aikata wannan ta'addanci nasu sai abin ya zo ya zama wani abu kuma a zo a yi ta kame kamen da mu al'amarin tsaro ya dauke mana ya daure mana kai a yankunan nan namu na Afirka ta yamma domin kin kama daga arewacin Najeriya zuwa sassan kasashe na yankin Sahel za ku ga cewa abubuwan na hawaii sun gagari jami'an tsaron mu ne, jami'an tsaron suna da karfin da za su iya murkushe su to amma abin ya gagara abin da mu ce mu dai addu'a Allah dai ya kawo mana karshen wannan abu dan mu talaka ba mu da wani abu da za zamu illa addu'a Allah ya rufa mu da asiri kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu gabaki daya Assalamu alaikum wa rahmatullah shashin Hausa na gidan rediyon Faransa suna na Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya to ni dai a ra'ayina game da wannan sabon salon Boko Haram na dawowa da kai hare-hare gadan-gadan a yankin Borno gaskiya ya kamata gwamnati ta ƙara ƙaimi da azama wajen dakile wannan sabbin matakan. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Naku, na Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa